Double O! EBW with the run chains. Ghost on the beat. Radia movement. Congo. Tafo for my Sezi Nation. Bosu, menene ma sunanka? Kirani Adebeta driver. Yanda ka ganin nan Madina zane amma sauri nake yi fa. If you want go fast be Adebeta. Traffic. Ade persona. Ya, me Adebeta ina zaka je? A babu station four corner. Ta wani junction zaka bi? Sawaba junction. Kai je ka je ka. Yawwa, kai ba mutum nawa kake dauka? Baya uku gaba guda spare driver. To kaɗan tambayi wancan mana ko za su hau. Hmm. Haji ya kin hau. Alhaji ka hau. Yaro ka hau. Ya naka fasinjan naka duk sun tsaya a waje ne. Ku shishiga da fili bayan kuma masa. Da Allah ka ce su dan gyara zaman su. Haji ya didita, a adidita mana. Ku shiga mu je mana. Wai ina za mu je ne. Bayan duniya. Ba da ni ba. Ha ha ha! to ka ɗan tambayi wancan mana ko za su je i takarda leko da Allah ka ce su ɗan gyara zaman su kai in ka leko bidiyon nan ba ko wai ina za mu je ne eh eh ba da ni ba ya ba